Mining ɗin Ember Cikakken bayani dangane da mining ɗin da ake a Ember application, shi yaya yake kuma me manufar yinsa shi ba fashewa ake jiraye ba, zaka tara adadin coins din da ya kai dala biyar domin kai withdraw ɗin shi ba a buƙatar a ce wai ranar launching kowa ya gwargwadon iya aikinka gwargwadon yadda za a yi wannan shine procedure da ake bi domin a cire shi yauwa idan yau kuka fara ziyartar ɗan isa web 3 ku yi min following ko ku yi like idan ko ku riga ku yi min sharing yawa gashi nan daga nan za ku ga gashi nan adadin yadda ake so a yi daga wajen kibiyar can adadin yadda za ka yi withdraw din shi ne zuwa wallet shi da farko ba typing ake ba kawai ana farming ne za ka dana stars ya fara preferring reward reward ɗin bitcoin ne ma'ana shi ba a buƙatar a ce an jira ya fashe ko dai wani abu Yauwa zan ajiye muku link sa a description shi ba na Telegram ba ne, downloading din shi ake a Play Store. Za ka shiga cikin Play Store kai downloading ɗin Ember. Idan, na, idan ka bi wannan link ɗin zai kai ka direct cikin Play Store ya zo ka yi downloading ɗinsa ka yi signing off ka cike email da username. Sannan kuma shi duk bayan awa goma sha biyu za ka dawo ka ƙara danna wannan gun green ɗin inda aka sa yana da features da yawa akwai tournament ga sunan da dai sauransu kuma yana da wallet a cikin shi shima wanda yake tara maka sannan ana iya juya shi daga naira ne zuwa dala yawa domin ka gane adadin dala biyar ɗin da aka ce maka zuwa sama shine minimum na withdraw kuma shi ba wai wasa bane don mun yi shi mutane sun yi nima na cire wannan wani nake da ɗayi.